Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau ashirin ga watan Mayu na shekarar da 2022 filin namu na haɗin gwiwa ne wato nishaɗi da girke-girke. aiki zara muna tafi da ƙarin bayani a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa ta samu tattaunawa da wani matashin mawaƙi sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraro za mu fara da leƙawa zauren tattaunawar mu a jihar Kano, inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta gayyato mana bakon da zai gabatar mana da kansa. Zan so in san bakoncin wa muka samu a yau. Aikin kina magana da Sidik ba? Menene cikakken suna? Ah, sunana Sadiq Aminu. shi ne sunan da ake kira na da shi na haihuwa to amma da din ya samu asali ne da stage na nida to a harka ta waka kai mawakin menene to ni gaskiya mawaki ne ina yin hip hop ina yin wakoki irin na hausa na gargajiya sannan kuma ina yin kama wanda ake cewa gambara din nan da hausa ko mm. To kafin mu dilmi a cikin hirar ka dan bamu takaitaccen tarihin ka. Ni dai sunana Sadiq Aminu an haife ni a ƙwaryar Kano local government ɗan Gwale. Sannan na taso na yi primary dina, na yi secondary dina, kuma na yi high institution dina gaba ɗaya a Kano. A high institution ɗin me aka karanta? ake na karanta computer science a ah, diploma da ne kano state polytechnic sannan kuma na tafi national open university a nan ne na in computer science ana aiki a yanzu yana aiki yana aiki da kamfanin wutan lantarki na ketku to ya aka yi aka tsunduma ga harka ta waka to ita waka dai asali ta samu saboda tun ina yaro sama da shekara ashirin a secondary school muna yin rawa da sauransu har ya zo muka yi developing interest muna yin waƙoƙin kuma haka to shi ne dai kuma har ila yau na zo na zama manaja a shekara ta 2013 daga nan na dan ajiye wakar sai nake manajin ɗan mutane wanda kuma bai shekara uku baya ba na ƙara samun interest na ƙara dawowa waka To, um, da wace waka aka fara? Na fara da wakar Jalla. Ita ce waka ta ta farko wanda na ta waka da ita. Akwai wakar da ne a wancan shekarun baya wanda gaskiya a yanzu ba kowa ne ya san su ba. Da ni da dizel da wani daga kudu mawaki ne ana ce mai Young wanda yanzu shi ma ya koma Amerika da zama. wanda farkon fitowar wizkid sun yi waka tare da shi kuma ya yi suna a wani lokacin wata waka ta wigo sai muka ga bari mu kawo shi arewa inda a lokacin gaskiya a arewa daga ni sai dizel din ne nake dan wani tabaka wani abu da arziki mm-hmm. lokacin ba su classic da irin su djab gwara-gwaran morel yana nan mm-hmm. amma a lokacin da muka kawo shi wannan mawaki daga kudu muka yi waka sunanta sunlight sunlight kuma ban yawa ban sake wata waka ba sai a wannan yan shekarun na yi waka ta janna to a rera mana sunlight din mu jita ok to sunlight din gaskiya ita ta kasance ba ta hausa ba ce ta turanci ce eh a lokacin waƙoƙin english aka fi mm. eh, to a yi mana ya take mu jita akwai zai iya tuna ku amma dai bari in ga yadda za a yi amma da tsallan kika ce miki tunda mm. ita ce official something da aka fi sani na da ita kuma wasu duk sun manta ma na taba waka wasu duk yanzu suka sani a wannan dawo da ne na yi wannan album din da ne mai suna unexpected arrival wanda yake na dan samu awards ma a kai amma na awards a kan best video na hau na cultural video na hausa an bani kuma best album of the year to a rera mana ita jallan muji ok to chorus din ya tafi kamar haka ta'ala rabbi samawati Allah taimaki mai bamu ya bamu ta hanya alheri doki gara ya more babiya Allah jalla jalalu babiya Allah jalla jalalu kafin hakan ta kasance to me me me yasa ka dawo wakar me ya jawo hankalinka har ka dawo ga harka ta waka gaskiya abin da ya ja hankali na shine arewa akwai irin mutanen da take bukata wanda za su iya daga sunanta ya kai inda take so wanda yake kuma ina tare da irin su So I've been a manager for almost nine years. Mm. I manage in Diesel. Recently, nake managing Amadi yaran da ya waka kallabi. Ah. So kuma insha Allah duk wayannan mawakan da na gaya miki biya successful ah. a industry na waka. So sai nake ganin cewar nima akwai gudunmawar da zan iya bayarwa ta bangare wacce kuma duk sauran mawaka ban ga sun ba da irin ta ba. shi ne ainihin ainihin culture dinmu hmm. da ainihin maganganu irin na culture dinmu hmm. wanda yake yanzu sun fara ɓata a harkar waka mafi kasar mawaka sun ɗauki zamani kamar yanzu wakar da shi amadi ya ta kallafi mata da yawa yara in kika same su suka ji ana kallafi kika tambaye su ne kallafi sai su ce miki ba su san me ba sai kin gaya musu cewar ai dan kwali ne kallon so so sai na yi deciding cewar an ah, akwai multiple culture ya kamata a ce an fito da shi kuma an nuna wa duniya irin wannan hausawa ne kuma za su iya kamar yadda muka zama kamar kishiyar juna tsakaninmu da kudancin kasa. su haka kalle mu a wani iri da sauransu ni kuma sai na decidin ba zan fara na kowa ba zan dauko ainihin kwanci ɗinmu sai in muldarin ɗin shi in shigar da shi cikin zamani mm. sai in gaya abin zai tafi mm. yawon shi ne dalilin da ya sa na dawo to banda jalla da wace kuma aka san ka to za a iya cewa an san da akwai wakar da ne ta zama akwai siffarsa taro akwai rangwangon wanda yake duk waƙoƙi ne wanda suka shafi kamar gargajiya ta hausa gargajiya ce amma aka shigar da ita zamani to ai mana rangwangon din don da jin sunan kamar za ta kayatar <laughs> to shi ke da ka ji kiɗan me rangwangon me rangwangon ka ji kiɗan me rangwangon neran gongon meni gude jan muje jamu muje jan muje meni gude jan muje jamu muje jan muje to wannan a haka take sai kuma gambara da ta ɗan shigo ciki wanda nake cewa na fito 'yan mata ta fito yau kura ta yi takalmi za mu je ziyarar kakanni malam mai babban mota ai kayan sun maka yawa irin wanzalodi haka ta zama da hula ta zama da ko riga ta zama da wando ta zama da buta ta zama da hula ta zama da riga ta zama da wando zama ɗauko buta abincin shi ki bashi abincin shi ki bashi hakkin shi ki bashi amarya ki biyayya abincin shi ki bashi abin shi ki bashi hakkin shi ki bashi amarya ki biyayya kin zama ɗauko riga kin zama dama farar nan kin zama girka abinci ki bashi a baki soyayya ne shi aure riba ne sako alkaidi ki kai auren kiki zauna miji ma ajin sirri ne babban buri ne ki kwashe ku tasiri ne ku yi soyayya so ba zai zama jayayya ba ta zama da kowula ta zama da koriga ta zama da kowando ta zama da kobuta ta zama da kowula ta zama da koriga ta zama da kowando ta zama da kobuta abincin shi ki bashi abin shan shi ki bashi shi ki bashi amarya ki biyayya abincin shi ki bashi abin shi ki bashi hakkin shi ki bashi amarya ki biyayya ango Allah Allah yake kowa ya watse shi da amarya su zauna su taɗe sakarwa kawayen amarya naira idan da dala duka haɗa ka ƙara ana farin ciki yau an daura To kowane mawaƙi da nashi labarin ƙalubale walau a gida ya fuskanci matsala ko abokai da dai sauransu. ya labarin ka yake ni na kalubalen ba zai wuce kasancewar na dan dade a industry na waka na san mutane na san jama'a kuma sun san ni kuma akwai wayanda su na zauna da su na musu da abin da suke bukata amma gaskiya babban kalubalen da zan iya cewa na fuskanta ni da na zo na shiga abin da gaske akwai irin mutanen da suka nuna min rashin goyon baya kuma wanda na jiki na ne kuma ban ji daɗin haka. Abokai ko ka iyaye? A'a iyaye gaskiya 100% saboda kin ga in kin yi tarbiyyar ɗanki kin san me kika bashi kin bashi ilimin addini kin bashi na boko kin bashi tarbiyya iya daidai gwargwado yadda Allah ya ce ina ga bai kamata ki ji tsoron me zai yi ba har mm. idan bai saba wa Allah ba bai saba shari'a. Mm. su wannan gaskiya ban samu matsala daga nan ba kawai dai akwai irin wani goyon baya da za a ce kai kama ba da wanda ya fi shi to amma kana dan bukata ko ya yake kai ko ma ka ne a ce a abu ya yi kyau to akwai irin sai ka ga kai da ya kasance lokacin ka yayi na wannan ka sami irin wannan goyon bayan ba mm. daga mutanen da suke tare da kai mm. To alfanu kuma fa? Alfanu? Eh. Alhamdulillah. To mun da na fara mutane suka jijji mutane da yawa sun yaba kuma sun yi mamakin da haka ne ya sa ma aka aji me ya sa ba a yi ta yi ba kuma daga farawa zuwa yanzu gaskiya an samu alheri kala-kala kuma mutane sun karba in san babu alherin da ya wuce cewar a ci an nuna maka soyayya a wani abu da kake wanda da baka tunanin cewa za a iya karɓar ka a wannan bangaren ko kuma a nuna maka soyayya ni duk wanda ya sanni kawai a manaja ya sani na kamar dizel ko su ko kuma da su ab da muke tare su amma sun yi zo lokacin da na yi decidin bari in waka mutane sun karba abu kuma sun yaba abu kuma sun nuna min kauna fiye da yadda na yi tunani ba zan taɓa iya biyan su wannan soyayyar ba ita ce alfanun da na samu fiye da komai to yanzu da ka dawo waka ai ka daina zama manajan wasu mawakan kenan a'a gaskiya ban daina ba still ina yi saboda kamar yadda a kan shi ita na nake manaja nake ayyuka na daidai dan ma kuma ina yi kuma wannan bangaren ma na samu mai lokacin shi ina bashi iya lokacin da ya zai iya samu na wannan bangaren so insha Allah komai da ikon Allah zai iya faruwa. To yanzu da kake shin aikin da kake baya shafan wakar ko wakar zan ce ba ta shafar aikin? Eh to gaskiya hausawa suka yi wata magana wai ba a haɗa biyu a lokaci guda mm. amma ni gaskiya ina ganin cewar da abin da aka ce ba zai yiwu ba to dan adam ne ya yi limitin kanshi a wannan bangaren ka yi wa kanka iyaka ke amma duk abin da ka sa buri a kai ka roƙi allah kuma ka samu cikakken tsari akan yadda za ka tafiyar da shi to insha Allah da yadda Allah sai ka ga kacin da ka. to idan ka fita waje ko abokan aiki ba a kallon ka a ce a wannan fa mawaki ne wallahi ina samun hakan da yawa amma ai hakan ba zai sa ya kawo min na kasu ba sai ma wasu alfarman da da bai kamata a ce na samu ba amma kasancewar an san ni a wancan bangaren na zai iya samun wannan alfarma wasu bangarorin na kan to me fatan ka me ka a nan da ɗan ƙanƙanin lokaci to gaskiya ya abin da ya sa kuma na samu burin shi ne kamar yadda na gaya miki ban san na waka mutane za su karɓa har su ji daɗin ta ba kuma irin harga zuciyarsa ba wai dan kara ba dan. In da dadewa da biya industry mutum zai waka wani zai baka za ka ce a ah, ta yi in ya tafi kuma za ka ce a ah, mm. wani bai san me yake ba amma sai na gani an karbe ni kuma har awards an babba ne mm. kuma ga wasu awards nan ma yanzu an sake nominating dina a ciki za a iya ba wannan sai yake nuna min cewa lalle lalle mutane fa sun gamsu da abin da nake yi ba wai alfarma ake min ba soyayyar da ake nuna mu to wannan ya jawo na samu buri mafi girma fiye da yadda da nake tunani ni yanzu haifar da insha Allah zan iya zama Mr. International ma a kankanin lokaci ina da wannan burin kasancewar na ɗauki turbar da gaskiya ba kowa ya ɗauka ba shine nake gaya miki ki ɗauko gargajiya ki sa ta a zamananci. To, madalla muna godiya. Sidi, sidi. tafiyar ki, irin na mulki, in sha jan baki, irin na turki, na dan muryar ya ja mazaje. kyawun fuskar ki ya garmaza dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai filin kwalamar mu a birnin Kumasi, Hawa Abdulkarim gare yau a shirin na kwalama muna tare da hajiyar rama umar sanda inda za mu za ta gwada mana yadda ake dafa banku da miyan kubewa wannan abincin abincin gani ne salamu alaikum hajiya wa alaikis salam rahmatullah don su ki gabatar min da kanki. Um, na Hajiya Rahma Umar Sanda. To yanzu bangu da miyan kubewa ya eh. ake sarrafa shi. Me da me ya kamata mutum ya buƙaci kafin ya yi wannan abincin? To um, abin da mutum zai buƙata gurin uh, sarrafa abinci wato banku shine um, za ka samu masaran ka ne ka jiƙa in misali kwana biyu haka ko kwana uku sai ka tsame ka je ka niƙa in ka niƙa ka dawo sai ka gyara shi ka mulmula shi kamar yadda ake najeriya ana ce mai kamu amma wannan ba za a tace ba sai ka aje ka gari ya waye zai tsame rogo kuma da ake gogawa nan gana akwai yadda ake sarrafa shi shi ma za ka gan shi fari ne kamar kamu to in ka samu misalin shi na masaran kaɗan sai ka ɗiba na rogon kuma kaɗan sai ka gama sai ka dama ka tace shi ka ajiye ruwan zai ɗan kwanta sai ka tsiyaye sai ka ɗan sa gishiri ka ɗora saman wuta kana motsawa a hankali zaka ga yana haɗuwa kana motsawa a hankali yana haɗuwa zaka ga ya zo ya haɗu ya zama kaman tuwo to in ka ga ƙarfin shi ya yi maka sai ka dan zuba mai ruwa kaɗan kaɗan ba da yawa ba sai ka dan rufe saboda turuli ya ƙara nunar da shi in kuma kaga a'a yi maka karfi da yawa to za ka zuba ruwan mai ɗan yawa kaɗan daidai yadda kake son taushin shi sai ka rufe bayan waɗansu mintuna kamar uku zuwa hudu sai ka buɗe ka ƙara tukawa in ƙarfin ya yi sai ka fara kwashewa in karfin bai maka ba za ka kuma ƙara ruwan ka kuma sake rufewa dan minti uku sai ka buɗe ka ƙara tokawa za ka iya kullawa a leda ko kuma ka kwashe yadda ake kwashe tuwo a ƙwarya to ina jin banku kenan ya haɗu to miyan da ake cin banku da shi yana nan daban-daban kowane miya za ka iya cin bankun da shi hatta kuka ma za ka iya ci amma miyan da aka fi cin banku da shi shine miyan kuɓewa shi ma za ka tanadi kuɓewanka ka samu yalo wato gauta kenan ko ganyen gautan in ka samu ganyen gauta za ka yayyanka shi za ka yayyanka bi wanka ko ka goga magogi ko kuma waɗansu suna cire kwallon za ka tsaga ka ɗebe kwallon duka ya ma fi ban sha'awa ka tebe kwallon ka yayyanka daidai yadda kake so in manya kake so in ƙanana shi ma ganyen ka yayyanka inda yalo za ka yi kuma ka yayyanka yalo sai ka hada ka dora bisa wuta in ka dora bisa wuta za ka dan sa mai kanwa ka dan ka yayyanka albasa ka duba har dai ya nuna sai ka sauke to dama kata da ni tumatirinka tankwa a tarugu mu nan bamu cika amfani da tattasai ba a tarugu ne muna ce mai kwakushi to yana da kamshi sosai da ka da citta wato kakaduro kenan da garlic in ka yayyanka tumatirinka ka yayyanka albasa ka nika tankwa da albasa da shi kwakushi to da nake cewa wato tankwa kenan a tarugu sai ka dora sanyanka bisa wuta ka kawo manja in kana son shi ja kenan kuma farin kubewa kake so sai ka zuba um, normal mai fraito kenan nan haka muke cewa ghana to sai ka dan soya shi da albasa ka kawo tumatirin ka zuba ka soya za ka iya kurkula kifi da dawa duka in kana so za ka iya sawa in baka so ba dole ba ne ka sa magi daidai ɗanɗano yadda kake so in ya haɗu wannan dage-dage ya haɗu dama ka riga ka zubge naman ka in kuma da kifi za ka yi amfani da shi sai ka zuba a ciki kin san nan muna cin kaguwa amma ba kowa ke son kaguwan ba to nan muna cin kaguwa muna cin katantanwa duk in kana so kowane kifi kake so zaka iya sa haka kowane irin nama kake so zaka iya amfani da shi to sai ka zuba ka dan rufe ta fasa saboda yayi laushi sai ka kawo dafaffen kube wannan sai ka zuba a ciki eh kaguwan so da yawa ni haka ina gamawa ma da nama ne in zabge wasu kuma suna zabge shi daban duk yanda kake so wasu kuma ma ba sa ma zabgewa in wannan dage dagen ya haɗu sai a zuba a ciki a motsa zai ga akwai magi akwai daddawa so waɗannan roman duka za su shiga ciki yasa in kin zo ci kina zuƙa kai hmm. to kin daga yadda ake in ka zuba wanka kaɗan ya ɗan tafasa sai ka sauke tambaya na anan shine idan ka yi dage-dagen wato ka haɗa shi miyan ya ɗan flo ne mm. idan ya soyu sannan ka ɗauko kube wanda ka girka kan ka sa kubewan za ka zuba kifinka da nama kin gane zai tafaso da shi ne kin ga romon su daddawa kayan kamshin zai shiga cikin naman ya dahu da shi sannan ki zuba kubewa don in kin zuba kubewa naman ki bai laushi ba ya daɗe kan wuta zai tsinki amma kin ga in komai ya haɗu cikin dage-dagen komai ya yi taushi ya haɗu kin ga kai wannan dage-dagen ma zan iya cin shinkafa da shi to lokacin zaki kawo kuɓewan ki zuba ciki sai ki bari ya ɗan tafasa kaɗan ba da yawa ba sai ki sauki miya ya haɗu kenan. Kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu a Kaduna. A yau muna tare da malama Aisha Muhammad Marafa wacce za ta gabatar mana da girki a cikin wannan zaure namu. Malama Aisha barka da zuwa. Barka ka dai, Assalamu alaikum masu rari. Malama Aisha yau muke da shi ne a cikin zauren. Ta yau muna da lemun zogale. kin san zogale yana da amfani kala-kala. Mm, haka aka ce nage daɗi goma ba? Mm, akwai abubuwa da yawa ake yi da shi ba wai dambu ba ko kwaɗon zogale a yi shi kaɗai shi kaɗai a'a akwai lemu wanda yana da amfani sosai a jiki mm. yana gyara fata yana ƙara kuma lafiya. to masha Allah to kamar yaya za a yi gabatar da shi wannan kunu kin ce kamar kunu ne sha kamar lemu ko eh. to wannan lemu na zogale akwai abubuwan da ake bukata kafin a sarrafa shi akwai zogalen shi akwai kuma kokumba wato gurji da hausa suke faɗa sannan akwai madara akwai kuma zuma da kuma abin ɗanɗano da farko dai uwar gida za ki nemi zogalen ki ɗanye mai tsabta an fi son dai ɗanyen saboda ya fi ɗanɗano da kuma duk kin san abu ne aka ce mishi ɗanye ne to zaƙin shi ma da garɗin shi ya fi fita. Hmm, abin amfanin sa ma yana ciki sosai. Ya fi ma wannan ya fi amfani a jiki. Uwar gida za ta wanke zogalanta. Ki zuba a abin markaɗe ɗin nan wanda ake kira blender. To bayan kin neme shi kin wanke sai ki nemi kokumba ɗin naki shi ma ki wanke ki yayyanka shi ƙanana. Ki yayyanka shi ƙanana sai ki hada cikin abun markade ki markada shi ya nuku sosai ya laushi sai ki samu mazubi wato abin tata mai dan laushi haka ko rariya ko abin da kike tatan koko mai tsafta ki dan tace shi sai ki zuba madara amma madaran an fi son ta ruwa in kuma ta garin ce kika samu dai sai ki dama ta da ruwa ki zuba sai ki zuba zuma kin san duk abubuwan da aka yi amfani da su kalan kore ne to an fi so idan aka dan sa madaran zai dan kara canza kala ya dan baka sha'awan sha to sai bayan nan sai ki saka zuma dinki sannan ki sa flavor din wato abin dandano ki jujjuya sai ki sa shi a firij in kika sa a firij ko kuma ki samu kankara in a lokacin za a sha sai ki sa kankara kawai sai a sha Mama uwar gida wannan haɗi yana ƙara lafiya da gyara fata kuma ana iya shan shi a kowane lokaci uwar gida. ma bayan an ci abinci ne an fi son shi a bayan an ci abinci sai ya ƙara a irin yadda ake bature ke cewa sweet afternoon. Masu sauraron mu abin da ya sauwaka ke na ajerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka anan ne zamu dasa aya Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahar Aminu Fagi da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ke sallama da ku. A hutun ƙarshen mako lafiya. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba.